الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وأن اللتاف من أخوتينا لتاف صحيح جامع بيان العلم وفضله نام لني الإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله قما تقيتا ودريغي ودتاتشي وتف لني الزهيري حفظه الله أبو الأشبال الباب الثامن عشر بابي نشاتق صابا بابي مجلسين أربعين دبقل كيش يبون كم بابي babu mai tsawo da aka yi na yadda wasu daga cikin magabata ba su sa rubutu suka hana kuma a yi rubutu kuma mun ji hikimar babbar hikimar ita ce su larabawa ne su kuma laraba babban abin da Allah ya shi ne hadda sau daga da suna da hadda sai zama ba su bukatar rubutu sannan kuma daga ciki sun hana rubutu saboda kada a shagalta da rubuta wani abu a ba alƙur'ani sannan na uku saboda kada a shagalta da rubutun ba a hadda sannan na hudu kada a je a rubuta ababen da za su zama bala'i domin rubutu ya fi tabbatar da abu fiye da me fiye da hadda hadda ana mantuwa amma rubutu idan an rubuta an taskace to shi ne yanzu waɗannan ababen da muke karantawa rubutu ne tabbatar da su to shi yasa al-imam ibn abdulbar rahimahullah bayan wancan babin na sha bakwai to shine kai tsaye sai ya biyan tashi da babi na sha takwas zikin ta fi kitabati al ambatar rangwame da sassauci da aka yi a game da ayi rubutu cewa shari'ar musulunci ta ba da dama a yi rubutu yawwa saboda da waɗancan maganganun na magabata mun ji dalilansu mun ambaci dalilai haƙuɗu waɗanda suka sa suka ƙi rubutu ba za rubutu kuma mun ga wanda bai koma ga Allah ba sai da ya da na sanin rashin rubutunsa al'imam ibrahim bin yazid al a inda almajirinsa mansur ne al ya tambaye shi yake cewa tare da al'imamu abul ja'ad ibnu abul ja'ad kai kuka yi karatu amma kai idan ka zo za ka ba da hadisi sai a ji hadisin yana tsinkewa sai a ji hadisin bai saduwa wani abu nashi ya tsinke shi ko abokinka ibnu abin jad shi ko sai abi ya faɗi hadisin tak sai ya ce matsalar da aka sama ita ce shi yana rubutu ni kuma da hadda ne kyan an je makaranta ne kawai zama nake ta kallon mala aini na haddace shi ya sa fahana ni hibzi sai haddata ta ci amana ta shi kuma ya rubuta to so da aka rubutu na da muhimmanci yawwa to shine sai ka mana hadisin farko an abi hurairah radiyallahu anhu qala lamma futihat makkah a lokacin da aka yi fato makka a shekara ta takwas qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayayi hudu ba a wannan fato makka din bayan an ci garin makka garin makka ya dawo ya zama na musulmi fa zakara al-khutbata ay khutbatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abu hurairah ya faɗi hudubar da manzo Allah sama yi daga cikin jawaban da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi cewa ala inna ribal jahiliyyati mawdu'un riba da ake yi ta jahiliyya mawdu'un to an take ta an soke ta bata ta zama haram yace wa awwalu riba. أضعه تحت قدمي هاتين ربا عني العباس بن عبد المطلب ربا فرقو دزن فارسو كيتا إما ساتا أقشن كفافوانا إمس كيتا إتشي ربا ببانا العباس بن عبد المطلب شي سناء أرتألوقة ينا بعد قدر رواني باشي دقواني كي باداوا إن كان بقاتب باشي سيكا دي وجن العباس رضي الله عنه كافزون مسلمشي yawwa sai mutum ya je wajensa sai ce bashi bashin dubu ashirin in mutum ya tashi biya sai ya biya shi da dubu ashirin da hudu ko makamancin haka sannan idan lokacin biya ya yi mutum bai biya ba to sai a kara masa raba yawwa imma an taqabi wa imma an turbi imma an taqabiya wa imma an turbiya ko dai ka biya yanzu ko kuma riba ta karu shine Allah ta'ala ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa riba al-ad'af al-mudha'afa ita ce ribar da suke cewa ma an taqdiya wa ma an turbiya to daga mutum kafin ya gama biyan bashin da ake bin sa ribar za ta iya ninka za ta iya kai adadin kudin da ya ranta kaga rubawa nan yanzu rubar world bank da rubar imf da rubar paris club da rubar london club duk waɗannan clubs clubs ɗin da suke ba da lamuni to irin rubar da suke ba da wake Allah shi kyauta Allah ka fitar da mu ƙala sayyidina abu hurairah ya ce qama rajulun min al yamani yuqalu lahu abu shahid sai wani mutum ɗan ƙasar yaman sai ya miƙe sunansa abu sha sai ce ya ma'aikin Allah fa qala ya rasu Salama uktubu ya ce ya ma'aikin Allah ba zan haddace wannan bayanan da kai ba ga ga su suna da mahimmanci? ka sa a rubuta min. fa qala rasu sama uktubu li abi shahid sai manzo sai ce ku rubuta wa abu sha nan, kaga da manzon Allah sama ya hana ne ya rubu ya hana rubuta hadisi la taktubu anni shay'an ghayra alqur'ani wa man kataba anni shay'an ghayra alqur'ani falyamhu kak ku rubuta komai daga gare ni in ba qur'ani ba duk wanda ya rubuta wani abu ba alqur'ani ba to ya goge to kun ga yanzu wannan ya goge wancan hukunci wannan hukuncin ya goge wancan wannan ya zama nasikh wancan kuma ya zama mansukh an goge wancan gashi manzo sun ya ce uktubu li abin sha ya rubuta wa abu sha shi kenan sai aka rubuta wa abu shahid sau daga shari'a ta yi rangwame a kan rubuta wani abu ba alkur'ani ba kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kansa ya sa a rubuta wasiƙu ya aika wa manya-manyan sarakunan duniya waɗanda ya zamani da su yana gayyata su zuwa ga musulunci irin su Kaisaru na rum irin su kisra na faris irin su muƙauƙis na masar irin su najashi na habasha duk ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu wasiƙa kuma ya aika gare su kuma ya gayyace su zuwa ga musulunci kaga duk wannan yana nuna ne an yi izini a yi rubutu Wa an بن منبه daga babban malami hammam ibn munabbih su gidansu duka abna'u munabbih duk malamai Eh. duk manya-manyan malamai kuma tabi'ai eh. to shi hammam almajirin sayyidina abu huraira shi ne wanda ya ruwaito masa sahifarsa wata takarda da sayyidina abu huraira ya tara hadisan manzon Allah su sama da ciki eh, hadisai wajen 400 da wani abu wani hadisin na da tsawo wani kuma hadisin bai da tsawo hadisan sayyidina abu huraira ne zalla almajirinsa hammam bin munabbih yi riwaya daga gare shi shi ne. shi kuma wannan hammam bin munabbih din babban almajirinsa ne ma'amar bin rashid al-yamani shi kuma babban almajirinsa ne abdurrazzaq as-sanani abdurrazzaq bin hammam al-yamani shi ma sana'ani da shi kuma cikin almajiransu waɗanda suka ruwaito sahifa duka akwai al-imamu ahmad al-imamu ahmad ya ambaci nuskar gabaki ɗayanta a cikin a cikin musnadinsa duka so daga sahifatu hammam bin munabbih tana nan a rubuce a cikin littafin uh, musnad al-imam ahmad al bukhari da al muslim sun rika tsakure suna ruwaya daga cikinta shi yasa zaka ga hadisan hammam bin munabbih da yawa a cikin sahihu al-bukhari da kuma sahihu muslim to ita ce wannan sahifar to daga cikin sahifar ne za a faɗa mana kaga ita kanta sahifar tana shaida akan ne jawazu kitabati ilimi. ilmi halaccin a rubuta ilimi domin da ba a rubuta ta ba قال يتي متى أكي صحيفة صحيفة عمام بن منبه قمر يدى أقوي صحيفة أبن أمر بن شعيب أن أبيه أن جده قمر يدى أكي صحيفة بحث ابن حكيم أن أبيه أن جده هذا بالصحائف آه، الشيخ بكر حفظه رحمة الله عليه بكر بن عبد الله أبو زيد yana da juzi'i a kai Kusan tun a tsawon zamanin nukan baya ba a samu wanda ya zo ya aiki ya yi dirasa sosai a kan waɗannan su ɗin ba ko sufuf ɗin sai sai a shabbaka eh, a cikin littafin musallin hadis akwai bayanan su can da can to amma a zauna dirshan a rubuta littafi a kansu wa baka rahmatullahi alai shine wannan aikin Allah ya saka masa da alkhairi to ne yake cewa an hammam bin munabbi annahu sami'a Abu Hurairah radiyallahu anhu ku. hammam tabi'i ya ji sayyidina Abu Hurairah yana cewa lam yakun ahadun min ashabi rasul sallama aktara hadisan minni a cikin sahabban manzo sallama kakab ba wanda ya fi ni yawan hadisi illa abdullah ibn amr ibn al-as sai Abdullahi dan amr dan al-as ko illa abdullahi saboda ne المستثنى منه مذكور والكلام منفي فجاز ايه الوجهان ya هلسة الكالبي to wanda ya fi shi kawai shine Abdullahi bin Amr bin al-As fa innahu kataba wa lam aktub sayyidina Abu Hurairah yace ba na rubutu shi ko yana rubutu kaga nan sayyidina Abu Hurairah yana nufin ne akwai fifikon rubutu a kan ne a kan hajja eh, duk da Allah subhanahu wa ta'ala eh, ya sa sai na abubuwan hadisansu sun fi yawa ko kusa abdullahi bin abdul as bai kawo sai na abu wai ra'ayin hadisi ba wannan addu'ar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya masa ai kai ma ka sani manzo sama ya masa addu'a sannan ga naciya ga kaifin hadda sannan ga naciya kana jin idan Allah ya haɗa mutum da waɗannan ababen guda biyu za ka ja da shi ga kaifin hadda da zai zauna yanzu nan kawai sai ya haddace maka abu amma kuma kuma ya naci <laughs> ga haddar ba sai ya sha wuya ba zai haddace kuma za ta zauna to amma bayan haka kuma ga naciya kaga wannan ya bayan da za a wani ya kwace mashi kabbai shi sai daga sayyidu na abu hurairah radiyallahu anhu hadisansa sun fi yawa fiye da hadisan amr ibn al-abdullah ibn amr ibn al-as abdullah ibn amr ibn al-as baya cikin bakwai baya ciki yana cikin sha ɗaya sau da ka an ƙara hudu a kan bakwan suka zama sha ɗaya su ne almuksiru na minar riwayati to shi baya cikin bakon farko ma bai ciki to kaga fa innahu kataba wa lam aktub abdullahi bin amr al-as yana rubutu ni ba rubutu har da aka so a hana shi rubutun ba wasu wasu marasa jin magana suka su za su hana shi wai rubutu gashi nan yana jin وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دقى عمرو دقى بابنس شعيب سيئة لك كاكنس محمد شي محمد باي بابا شي أكي نفي شي نكاكنشي to sai a tafi kakansa na biyu babban kakansa shine Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma shine kullun idan an ce an abihi an jaddihi ai an abihi an jaddihi al’akbar abdullahi la jaddihi alƙaribi muhammadi mun gane an jaddihi daga kakansa abdullahi bin amur bin al’as ƙala ya ce ƙultu ya rasulallahi na ce ya ma’aikin Allah aktubu kullama asma'u minka ya ma’aikin Allah a rika rubuta duk abin da na ji daga gare ka ƙala na'am ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce eh da abin da ka ji na faɗa ka rubuta qultu fi wal ghadabi na sake tambaya na ce ya ma'aikin Allah ko kana cikin yadda ko kana cikin hushi hasan idan mutum yana cikin hushi bai san abin da ke fitowa ba haka idan yadda ta yawa farin ciki yawa mutum yawa shi ma mutum zai iya faɗin abin da ba shi kenan ba ko ba haka bane tun yana cikin farin ciki zai iya faɗin abin da ba haka ba zai iya hukuncin da ba daidai ba farin ciki mai tsanani ah, ba shi sa mazarsa ne ce layi ƙabil ƙazi shi ne ya ƙazi huwa gazban malamai suka lissafa wasu halat sun kai ashirin yanayi guda ashirin inda ba a yadda alƙali yanke hukunci ba to daga ciki la ya ƙazi huwa farhan yana tsananin farin ciki na sha buga mana misali ko alƙalin high court ne shi ke nan sai aka aiko mushi da takarda an mai da shi ko of zai tafi to ranar satin ma kawai ya daina zaman kotu kawai tun daga ranar ya rubuta cewa a sa wani to ba haka ba zai zo ya ta hukunce hukuncen da ba daidai ba yi da kawai ya zo ya ce kawai ce wani ya kashe wanda zai ce na ya fi mishi ba komai ya tafi kawai an gama shari'a ka ga ɓanna ce wannan me ya jawo mishi wannan farin ciki mai tsanani da yake ciki shi yasa shugabanni da suke yayyafe wa jama'a ranar da suka cika shekara kaza to da Allah a dan dubawa domin dai ana kwakwarai da yawa a ciki ko ba daɗi shugabanni sai ta kuskure suna dawowa suna janye kuskure sai abu ya zama jagwalgwalo ya zama kamar wasa to haka algaba hushi mutum yana cikin tsananin hushi shi ma na ya ƙaru to shi ne sai ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin allah ko kana cikin farin ciki yadda kenan ko kuma kana cikin hushi qala na'am ma'aikin sun sani ce ko ina cikin hushi ko ina cikin yadda fa inni la aqulu fi dhalika kullihi illa haqqa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ce ka sani abdullahi ni ma'suni duk abin da zan faɗa gaskiya zan faɗa fi rida wal ghadab sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo Allah sama zai faɗi ko cikin hushi yake to shari'a ne ko yana cikin hushi shari'a yake yi kwarai da gaske idan fushin manzo sama shari'a ne so daga hukuncin da ya yanke a lokacin da yake hushin nan to shari'a Allah yake zartarwa idan ka ji an ce fa ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam ghadiba ghadaban ka ghadabihi yau idin ko yau idin eh, ce ban taba ganin mazan sama ya hushi kamar hushin da ya a wannan ranar ba to wannan hushin da ya shari'a Allah yake zartarwa sallallahu alaihi wasallam sai ke ce ka rubuta komai daga ba bambanci tsakanin hushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farin cikin sa a abin da zai faɗi domin yana da kula ta ubangiji Allah ya bashi isma ba zai yi abin da ba daidai ba وعن Abdullahi الله بن عمرو قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى yace na kasance ina rubuta duk abin da na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uridu hibbahu in ji fa'ida ina rubutawa dan nufin in haddace ba ka rubuta ka aje ba a'a ka rubuta ka haddace fanhatni quraishun sai wasu marasa jin magana daga cikin qurayshawa suka same suka ce kai mutumin naka ma gayi nan komai kawai ta je ka zauna gaban shi duk da abin da kaga ya rubu ya faɗa kawai sai ka kama rubutawa kai wani irin mutum ne kan wannan mutanen ba sa jin magana wa qalu suka ce a ataktubu kullu shay'in tasma'uhu yanzu za ka rika rubuta komai da kaji wa rasulullahi ta sama ya takallamu fi wal ghadab alhali ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana magana a cikin yadda da kuma Hushi? kai ya za ka tantance abin da yake faɗi famsaktu anil kitabi daga ranar sai ya aiki da magana sai yace sai na je na rubutun fazakartu zalika li rasulillahi sama ita ce waccan tambaya sai na je na ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa au ma'a bi asbu'ihi ila fihi sai manzon sama yayi haka da yatsansa ya nuna bakin sa wa qala uktub Ya ce rubuta fa wallazi nafsi bi yadihi ma ya yakhruju minhu illa haqqun ce ka na rantse maka da Allah ba abin da ke fitowa daga wannan bakin ke gaskiya so da ka rubuta duk abin da ka ji na faɗa ka rubuta sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan duk fa'idar sa yana tabbatar da ni halaccin yin rubutu kenan ana son a yi rubutu kuma rubutu yana cin abubuwa masu mahimmanci na tabbatar da ilimi ba kawai shi ke nan a yi itimadi a kan hadda ba a dogara da hadda alhimzu hawan azihinu hawan a rika rubutu yan uwa in an ji fa'ida a rubuta da haka manya-manyan malamai suke rubuta wasu littattafan al'imamu zarkashi badruddin shafi'i ya rubuta littafinsa alhabayar zawaya abubuwan da yake ji ne a makaranta a lokacin neman ilimi ya tattara su ya rika rubutawa sai ga shi ya rubuta manya-manyan littafai wanda ya rubuta ke hakan al'imamun fairu zadaki mai littafin alƙamusul muhit shi ma yana da irin wannan ga al'imam ibn al-qayyim ibn qayyim al-jawziyya mai littafinsa bada'i wal fawa'i a makaranta a shan bakar rahmatullahi alai da suka yi wa littafin aiki manya-manyan mujalladai guda biyar bada'i'ul fawaidi bada'i'ul abubuwan da ya rika ji daga malamansa su ne rika taskancewa na fa'idoji waɗanda ba za ka same su a littafi ba kusa-kusa kaga shi ne wannan a rika rubutawa a kula da rubutu كأي ستشيد ربوتو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين